Gabanin maganar komawa don kula da shanu, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar Aso Rock. Taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke da alamun juyayin kammalar mulkin don tunkarar sabuwar rayuwa. Duk da haka shugaban ya yi jawabin da ya nuna wasu ka iya zama a gwamnati, amma shi da mai kama da shi za su yi nesa da gwamnatin. a nan shugaban ya yi kokari inda bai manta da jam'iyyar apc ba da ya ce ita ta ba su dandalin damar hawa madafun iko yana mai bukatar su rika tallafawa jam'iyyar It's instructive to note that every, each and every minister present today Ministan labaru Lai Muhammad ya ce an ba dukkan ministocin dama su yi bayanin bankwana yayin da a yanzu za su koma ofis don tattara takardun mika ragama ga gwamnati mai shigowa. Shugaba Buhari ya gode wa Allah da ya bashi damar shugabanci duk da kuma a ruwayar kakakinsa Femi Adeshina bai yi maganar talakawa ba. Ga wani bayaninsa na baya kan mara masa baya da talakawa ke yi. ba wani dalili sa al'umma suke yarda da magana in na fito nita sai waɗannan abubuwa wanda ne rasmi duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na ptf aka samu manya-manyan kuɗi wanda abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu aka kawo magunguna aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda saboda haka mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yarda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba Allah nan zai tsaye aiki mutane na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan gwamnatin na juyayi da kuma kaguwa ainun na ta sauka daga karaga ni ne salisu suleiman aljazira daga nan national kwata na jam'iyya ta ƙasa gwamnati wanda muka yi tun daga da sha biyar har ya zo yanzu kuma ta zo ƙarshe kuma yau tana taro da ministoci akan cewa ta zo ƙarshe to alhamdulillahi dukkan abubuwan da ita gwamnatin ta yi na alkhairi muna mata addu'an mafi alkhairi sannan kuma duka kurakuran da ta yi kamar da ta faɗa a baya al'umma su yafe mata to muna nan muna yafewa za a yi taron rantsar da sabuwar gwamnati ranar litinin mai zuwa inda daga nan shugaba buhari zai nufi daura nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya